jiya muka ba gwamnati uzuni na aika dakarun Nijar su yaƙi 'yan Boko Haram a cikin ƙasaisayi na kogin Chadi ba Najeriya ba kadai To bayan wannan kuma gwamnati lalle ta kafa dokan ta ɓaci a cikin jihar Ifa. Abin da ya kawo wannan saboda lalle 'yan Boko Haram kasan suna amfani da dubarori iri-iri. Alhali mu kuma dakarunmu wato sojawa waɗanda suke can suna bin dokoki namu na cikin gida da dokoki waɗanda ƙasashen duniya suka yarda su. Mm. saboda haka akwai abin da ba su iya yi dole sai an kafa wannan dokan ta ɓaci. Musamman ma dalilin kafa ta mm. saboda akwai yaran matasa ‘yan aihen jihar Difa waɗanda Boko Haram suna amfani da su suna nan cikin garin difa suna cikin garuruwa na jihar difa wanda ana nan ana amfani da su saboda tutar majama'a to ita wannan dokar za ta ba jami'an tsaron mu damal su yi abubuwa na kariye jama'a da duke su waɗanda abubuwan da ba su iya su yi in ba tare da an kawo wannan dokan ba. Wannan doka ta ɓace ya za a fasalta ta me take nufi za a hana mutane fita daga wani lokaci zuwa wani lokaci ne koya? e duk abin da jami'an tsaro suka hango cewa in sun yi shi tunda su ne suke a cikin dawa su cike cikin garuruwa su cike cikin birane na wannan yankin duk abin da suka nazarta suka ga yin shi shine ya fi dacewa shine magani to doka ta ba su uzunin su yi shi wato an da doka ta ɓaci take ne an sakar musu an ba su yuka yawa insha Allah an ba su yuka an ba su nama Eh, wannan adifa kawai aka kafa wannan doka ta ɓaci ko akwai a wasu wurare kuma a Nijar? Eh to jihar Difa ne saboda lalle kasan abin da Boko Haram suke nan suna haddasawa a cikin Najeriya, a cikin Cameroon, a cikin Niger ko a Chadi eh, abun ga alamu suna yin shi ne cikin tsohuwar daula wannan takanan Borno. Hmm. kenan jihar difa tana cikin kamen borno amma a jihar da magarama akwai yankuna waɗanda suke cikin wannan daular ta kanan borno kenan takan yi mu 'yan majalisa mun tambayi gwamnati ma ta faɗaɗa dokar ta ɓaci hal cikin jihar da magaram saboda ba a ɗebe shakkon ayyukan asha da boko haram suke yi ya shahi wannan jihar ta da magara. yanzu hankalin gwamnatin Nijar ya watsu dangane da ɗaukar irin wannan matakan tsaron a kusan ko ina ko ko sai dai akan yankunan da suke kan iyaka da ƙasashen najeriya da ko watakila wasu ƙasashe. eh to a yanzu din dai wannan eh, matakan an ɗauke su ne yankuna wanda suka shahi iyakanmu da najeriya to amma ai kuma sanin kowa ne abin da yake faruwa a kan iyakanmu da Najeriya yana faruwa iyakanmu da Mali yana faruwa iyakanmu da eh, Libya to amma a yanzu din dokal za ta shahi iyakanmu da Najeriya kawai. Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. Idan hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi. Gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka. Masu cin mutum hannaman ai har ƙashe shi sai sun taune. Allah ba maza kuma sa'a.